wannan zama shine zama na uku kenan wannan maudu'i mai suna arrahimu na yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan zama takensa kenan masu jin tausayi Allah ubangiji zai tausaya musu ku tausaya ma wanda suke ƙasa da ku Allah kuma sai ya tausaya muku abin da ya sa muka zaɓi wannan maudu'i a cikin kwanakin nan shine kula da halin da mutane suke ciki na matsin rayuwa wanda suna bukatuwa zuwa ga a tunatar da su daga taskan annabta daga halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi umarni da shi ga mabiyansa ga al'umman duniya ga baki ɗaya su kwaikwayi irin wannan halin domin a samu kyakkyawan zamantakewa da kuma kyakkyawan mu'ashara da kuma soyayyen juna saboda haka arrahimu ne yarhamhumur rahman yau za mu yi magana ko in ce daidai wannan lokaci za mu yi magana akan wasu hadisan manzan Allah ne guda biyu wanda su ne maudu'inmu a wannan daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin ingantaccen hadisi na al'imamu muslim radiyallahu anhu manzan Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa anhu kurbatan min kurabi yawmin kiyama. duniya to Allah Ubangiji zai yaye masa damuwa da bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar alkiyama <clears throat> wa man yassara alamu asirin yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah wanda ya sauƙaƙe wa wanda yake cikin ƙuncin rayuwa to Allah dai sauƙaƙe masa a duniya da lahira wa man satara musliman satarahu Allahu fi duniya wal akhirah wanda ya sitirta ma dan uwansa musulmi to Allah dai masa satara a duniya da lahira wallahu fi auni abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa middin bawa zai tsaya wajen taimakon dan uwansa musulmi wannan shine hadisi na farko da zamu fara yin magana a kai wannan hadisi muslim ne ya rawaita mazan Allah ya ce manna fasa an mu'minin kurbatan wanda ya yaye wa mu'mini bakin ciki ma'ana kaga mumini da yake cikin damuwa kowane irin damuwa ne damuwa na musiba da ya same shi damuwa na kuncin rayuwa damuwa na taɓarɓarewan al'amari sai ka taimake shi ka yaye masa bakin ciki to allah ubangiji zai yaye maka bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar alkiyama a daidai wannan gaban akwai wani abun da ya faru a bauchi wanda ɗazu a sai dai ali baban karatu yake bani labari ya ce wani bawan allah a kasuwan mu da lawa ya je sayan gari garin tuwo to ya je aunan mudu ɗaya ne sai wani bawan allah ya ce a ƙara masa mudu ɗaya sai aka ƙara masa mudu ɗaya ya zama mudu biyu tsaban farin ciki da murna da wannan mudu ɗayan da aka ƙara masa ya ruɗe ya karbi garin yana tafiya yana waige-waige saboda farin ciki wallahi mota ta zo ta kaɗe shi a yanzu haka yana kwance a gadon asibiti an ce su final court ɗinsa ya taɓu tsaban murna da ruɗewa akan gari mudu ɗaya da aka bashi ya je zai tsallaka titi bai ga mota ba mota ta zo ta bi kansa ta kaɗe shi wanda a halin da ake ciki yanzu haka gadon bayansa kashin gadon bayansa ya samu tasgaro wanda yanzu haka yana gadon asibiti yana kwanci to kaga wannan duk yana cikin yayi wa mu'mini damuwa sannan na ji wani bayani daga gurin wani ɗan uwa jiya nake sauraron sa a social media yake cewa ya fito yana tafiya zai sai ya ga wani bawan Allah ya zo dai tsallaka titi ya ce ya zo dai tsallaka titi baya cikin hayyace sama baki daya ana ta masa hon bai ma san ana yi masa hon ba sai da ya zo ya yi kusan kaɗe shi sai bawan Allah ya kauce sai ya faka da motansa a gefe sai yake tambayan bawan Allah malam lafiya ina ta maka hon baka ji ni bane baka ganni bane sai ya ce masa wallahi ban ji ka ba ban ganka ba kuka yana ta zubar da hawaye yana ta zubar da hawaye yana ta zubar da hawaye sai ya ce baba lafiya da ka kama kuka wurjanjan kai ba yaro karami ba menene ya saka ka kuka sai ya ce wallahi yaro idan ba dan ni musulmi bane na san umarnin da manzan Allah ya yi na san umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a kan kar mutum ya hallaka kansa ya ce wallahi da dan je in kashe kaina ya ce saboda da ni da iyalaina yau sama da sati ɗaya wallahi ruwa kawai muke sha mai bacci ya ce a yanzu haka na fito ni kaina ban san kan da zan je ba na fito ban san gabar danyi yamma danyi kudu danyi arewa danyi ban san yanda zan je ba ya ce wallahi ina burin ina ma ni ne nake cikin kabari wato ina burin ina ma na mutu ba na raye sabila da bakin cikin halin da nake ciki sai ya ce to a ina gidanka yake ya ɗauke shi a mota shi ma ɗin wanda ya ɗauke shi a mota ɗin ɗan bige-bige ne ya ɗauke shi a mota ya mayar da shi gida ya ce yana da kuɗi a jikinsa ya cire naira dubu biyar ya saya musu garin ya saya musu masara masara kowane mudu naira dubu ɗaya sannan shine naira dubu biyar sannan ya ɗauki naira dubu biyu ya bashi ya bashi dubu bakwai kenan ya ce wallahi murna faɗuwa ya yi har ƙasa kaman dai yi masa sujada saboda murna da farin cikin wannan abu da ya yi masa na alkhairi yana ta kuka yana ta kuka da shi da iyalansa ya ce wallahi ma iyalinsa ga su duk sun kwanjame sun shiga wani hali sun tagayyara to wannan hali da ake ciki ya jefa mutane da yawa cikin zullumi da wahala da damuwa <clears throat> wanda a wannan halin da ake ciki a yanzu haka akwai wanda waliyi ne na allah yana cikin wannan musiba kuma an rasa wanda zai taimake shi an rasa wanda zai tsamo shi an rasa wanda zai kai masa ɗauki kuma dalilin wannan waliyin allah allah sai ya jarrabi al'umma da musiba ko da bala'i ko ya jarrabe su da wani mummunan bala'i da basu san da za su fita a ciki ba saboda allah ubangiji yakan jarabci bawansa mumini yanda yake so kuma a lokacin da yake so shi allah ba a tambayansa domin idan da a ce a duniya a yalwata maka kaga al'amuranka suna tafiya maka nomar yadda kake so shine ake nufi da soyayyan Allah da babu muminin da zai talauci da babu muminin da zai kwana bai ci abinci ba da babu muminin da zai shiga cikin kuncin rayuwa shi da iyalansa amma kuma ba wannan ne ma'aunin imani ba ma'aunin imani a gurin Allah shine ya jarrabu mumini ya ga mumini ya yi haƙuri ya riƙe zuciyan shi yana maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah yana son ya ga mumini yana yawan komawa zuwa gare shi shi yasa Allah yake jaraban mumini a daidai wannan gaban akwai kisan annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce yana zaune a bakin ruwa ya ce sai ya ga wani ya zo namu wani gunki ya zo da wani abinsa na tsafi ya yi ma abin sujada ya nemi taimakon wannan abin ya ce sai ya jefa komansa a cikin ruwa ya ce yana jefa komansa ya kamo manya-manyan kifaye ya zuba shi cikin burgamansa. sannan ya sake yin sujada ma wannan dodonsa da yake masa tsafin ya sake hurga komansa a ruwa yana hurgawa ya sake makamo manya-manyan kifaye ya ɗiba ya tafi annabi musa yana kallo annabi musa ya ce sai ga wani bawan allah ya zo ya yi sujada ma allah ya roƙi allah ya jefa komansa yana neman ya kama kifi bai samu kifi ko ɗaya ba ya sake jefa komansa bayan ya yi sujada ya roƙi Allah ya yi kamun kafa da ubangiji da ya sake jefa komansa ya sake fito da komansa ya kamo yar ƙanƙanuwan kifi sai annabi musa mamaki ya kama shi ce allah wannan bawan kan ya zo ya yi maka shirka ya saba maka ta yaya shi kama yadda shi da wannan manya-manyan ganima na kifaye wannan kuma ya maka shirka wannan kuma ya maka biyayya ya roƙe ka ya kaɗaita ka shi kuma ga jarrabawan da ka masa allah sai ya ce ma annabi musa ya kai musa kalli hannun damanka annabi musa yana kallon hannun damansa kawai sai ya ga gidan da aka tanada dama wannan muwahidi wannan bawan allah da ya roƙi allah ɗin gidajensa a aljanna benayensa ni'imomi da ya ga wannan sai Allah ya ce wa Musa kalli hagunanka sai Allah ya nuna ma annabi Musa gidan wuta da aka tanadar ma wancan mushirikin da ya zo ya yi ta tsafi yana, yana shirka yana roƙon Allah Allah ya ce to wannan shine abin da na tanada ma wannan muminin wancan shine abin da na tanada ma wannan wato wannan mushirikin saboda haka ni idan ina son bawa ba a duniya ne nake nuna shi ba idan ina son bawa sai na jarrabe shi a duniya domin na ga tsantseninsa da kaskantar da kansa to mafi yawa akwai zababbun bayan allah da suke cikin jarrabawa na tashin hankali jarrabawa kuma riga ne na bayan allah wallahi babu wani wanda zai bi allah sai allah ya jarrabe shi wallahi babu wani wanda zai kadaita allah sai allah ya jarrabe shi ba wanda zai rike manzan allah bai ga jarrabawa ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ahasiban nasu yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ubangiji ya riga ya saka jarrabawa wani riga ne na mumini kowa ma in ya zo duniya dai gamu da jarrabawa amma kuma mumine jarrabawansu na daban ne na musamman ne sabila da su khawasullahi ne zababbu ne na Allah kuma ta cikin wannan jarrabawan Allah yake ɗanɗana musu ni'iman hadaransa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yau kiyama wanda ya yaye wa mumini damuwa da baƙin ciki na daga bakin cikin duniya to Allah Ubangiji zai yaye masa damuwa da bakin ciki na daga bakin cikin ranar alkiyama don haka mu fito mu duba 'yan uwanmu musulmi wanda suke cikin halin kakanikayi mu taimake su da abin da Allah ya yassare mana ba dole sai kai attajiri ne mai kuɗi ba ne kasurgumin mai kuɗi gwargwadon abin da Allah ya baka ka yi amfani da shi kuma Allah ya yi alkawarin zai maye maka manzan Allah ya ce wa man yassara ala mu'assirin yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin wahala da ƙaƙani to Allah ya yi alƙawarin da ya sauƙaƙa masa a duniya da lahira a wannan gaban ma dan kawo mana kissa wanda wannan kisan a wannan zamanin ya faru a ƙasan siriya wani babban attajiri ya tafi ƙasan amerika domin ya binciki lafiyansa sai aka ce yana ɗauke da wata irin ciwo na shuga da diabetes ma'ana shi yana ɗauke da ciwon kansa da suga wanda wannan ciwon ba zai bashi ya rayu sama da wata ɗaya ba suka ce ciwon ya riga ya yi chronic ya yi munin da ba za a iya shawo kansa ba ba zai yi ya iya rayuwa sama da wata ɗaya ba ya dawo ƙasansa ɗan ƙasan suriya ne ya lizimci masallaci yana tafiya masallaci yana ibada yana kula da ibada yana sadaka yana abubuwa amma babban attajiri ne ya fito masallaci sai ya ga wata mata da ita da wani mutum suna tsaye suna ta chatin suna ta magana ya faɗa ta mayar ya faɗa ta mayar ya faɗa ta mayar can bayan ya dawo daga masallaci sai ya ga ba su tare da wannan mutumin sai ya ganta ita ɗaya kuma tana kuka sai ya ce me ya faru menene ya faru tsakaninku na ga ɗazu na shige ku kuma yanzu na zo na shige na ga kina kuka ta ce muna cikin matsanancin hali ne na rayuwa muna cikin kunci a yanzu haka iyalai na suna gida 'ya'yana marayu ne ba su da abin da za su ci mun yi kwana kaza ba mu ci abinci ba na fito na roƙi wannan bawan allah na ce ya taimaka mana da abin da za mu ci amma abin al'ajabi sai ya ce ba zai bani ba sai dai in ba shi kaina ya yi fasikanci da ni don haka na ce ba zan ba shi kaina ya yi fasikanci da ni ba shine ya tafi shine na shiga cikin hali in ke yin kuka al'ajabi ya kama wannan mutum sai ya ce mata to a ina ne adireshin gidanki ta ce adireshin ta guri kaza ne ya ce to ki koma gida ta koma gida ya zo ya sa aka shirya kayan abinci a fikop guda aka tafi gidanta aka je aka jirge mata wannan kayan abincin sannan ya ce duk watan duniya wannan matan ana bata abin da zai ishe ta ita da iyalanta da bukatun rayuwansu gaba ɗaya ya ɗauke nauyin rayuwanta ita da waɗannan marayu haka ya yi ta yin wannan aikin alherin wata ɗaya ya shige bai mutu ba shekara guda bai mutu ba shekara biyu bai mutu ba sai da ya rayu shekara goma shekara goma yana raye ba abin da ya same shi kuma ga likitoci can a america sun ce wata ɗaya ya rage ba zai iya rayu wanda zai shige wata ɗaya ba sabila da kansa ya riga ya ci shi amma sai da ya rayu shekara goma abin da zai ba ku mamaki daga ƙarshe wannan bawan allah sai ya rasu a ranar da ya rasu ya rasu ran juma'a ne kuma kafin ya rasu ya bar wasiya akan wannan matan a ci gaba da kai mata wannan abin tsawon rayuwansu abin da ake kai musu na abincin nan shikenan aka ɗauki abin da aka saba kai musu na wannan abinci an je an sauke musu da abin da ake ba su na salarin da suke kula da kansu na ɗawainiyan cefane da yau da gobe sai matan gidan wanda ake kai mata ta fito ta ce yau kan ba abin da za ta ce sai dai ta gode ma Allah kuma ta gode ma wannan bawan Allah da ya yi wa fati yau tsawon shekara goma nan ya ɗauki nauyin rayuwarsu amma a yau ɗin nan akwai abin da suke jira na dukiyan mai gidanta da ya rasu kuma yau wannan dukiyan ya fito kuma su ma suna cikin wadata yanzu ba su da buƙatuwa zuwa ga karɓan taimako sai dai a ba ma wasu wanda su suke neman taimako wani sirri zai baka a nan wajen rayuwan da wannan matan take yi da ita da 'ya'yanta karkashin wannan mutumin shine ya ja kwanakinsa rayuwan da wannan matan take yi cikin wato ciyarwa da, ita da 'ya'yayanta marayu shine ya ja kwanan wannan mutumin ranan da suka samu abin da zai ishi rayuwansu dukiyansu ya fito a ranan shi kuma wannan bawan allah ya rasu sabila da allah ya bar shi ne domin ya ci gaba da faranta wa marayu me Allah ya ce mana ne akan marayuka wa naka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslihi walau sha Allahu la'anatakum Allah ya ce suna tambayanka akan marayu ya rasulullah Allah ya ce ka faɗa su ka fada musu a kyautata musu a jiyar da su daɗi a faranta musu shi yafi alkhairi in kun yi mu'amala da su kamar 'ya'yanku shi yafi muku alkhairi Allah ya san wanda yake yin barna cikin dukiyar marayu da wanda yake taɓa dukiyar marayu don gyara me manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce a tuhibbu an na kalbuka wa tudrika hajataka irhamil miskina wa musahara asau ko irhamil yatima wa musahara asau manzan Allah ya ce kana san zuciyanka ya yi laushi kana jin imani yana zuba a zuciyanka kana san ka riski bukatanka kana san. ka mutu kana mumini manzan Allah ya ce ka ji tausayin maraya sannan ka shafa kan maraya ka ji kan maraya saboda tausayi marayu nawa suna nan saboda iyayensu ba su nan suna cikin kakanikaye da kuncin rayuwa da kangi to kaga wannan duk yana cikin man yassara alamu asirin yassara Allah wanda yake cikin wahala to Allah ubangiji zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya sitirce musulmi ya sitirce aibin musulmi to satara Allahu fi duniya wal akhirah Allah ubangiji dai yi masa sitara a duniya da lahira wannan yana nuni zuwa ga rinsa idan mu ga barin kallon aibin mutane mu kalli aibin kanmu mafi hankali cikin mutane shine wanda idan ya ga aibi tattare da mutane dai nema musu gafaran Allah da shiriya daga gurin Allah sannan kuma ya dawo ya nemi tsarin Allah daga abin da ya jarabi wancan da shi amma mafi sharrin mutane shine wanda idan ya ga aibin mutum zai yada idan Allah ya tona asirin wani zai fito ya fallasa maganan fa wannan cewa wa musulmin da a ce za ka ga musulmi yana zina ido da ido to abin da Allah yake buri daga da Allah ubangiji yake bukata daga gurin ka shine ka suturce ma wannan bawan Allah kar ka tona asirinsa kar ka fallashe shi kar ka aikata duk abinda zai jawo wato wannan mutumin ya zamanto ya sanu cikin mutane sabila da wanda yake aikata laifi a ɓoye idan ya bayyana to wannan zuciyarsa zai kekashe ya kangare kuma zai yi tajahuri da sabon Allah si kuma tajahuri da sabon Allah yana jawo fushin Allah fishin da masiba zai sauka akan salihi da ma wanda da wanda ya jawo fitinan da wanda bai jawo wannan shine fitinatun la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da in ta zo mai kan uwa da wabi da ta yi da ta shafe kan kowa da kowa kowa ya shiga cikin wannan musiba to abinda ake so shine ka sitirce ma dan uwanka musulmi la tafsha ya sahi min al-uyubi ma satarahu alamul guyubi wa alam bi anna man sa'a ilaika labudda an agadan gadan alaika kar ka yada da Allah ya sitirta na aibin mutane ka ɓoye ka sitirta ka musu nasiha ka yi musu addu'a ka nemi tsarin Allah kai ma kar ka fada cikin abin da su ma suka fada a ciki wannan duk yana cikin sitirta wa musulmi a wannan gaban zan sake bamu wani kisa na sayyidatuna rabi'atul adawiyya sayyidatuna rabi'atul adawiyya ɗaya ne daga cikin zababbun bayan Allah a cikin mata wanda Allah ubangiji ya bata baiwa mai tarin yawa ita ce wanda aka fara samu nau'in al'ishkul ilahi a makarantar sufaye haka suka rubuta tana daga cikin shugabannin wato bangaren al'ishkul ilahi soyayya da Allah da kuma faɗin kalmomi na yabo da narkewa cikin jamalan Ubangiji wanda ita ce take cewa wa laqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu kalbi fil fuadi anisi ita ce dai take maganganun nan masu ƙarfi sai da tunan rabi'atul adawiya to dan ba mu kissa ne na barawon da ya zo gidanta sata barawo ya zo gidanta sata tana sallah da daddare da ta kawai sai ya kwashe ya je zai fita sai kofa ya zama bango ma'ana gaba ɗaya gidan sai ya zama masa garu sai ya rasa ta ina dai fita ta sama ne ta ƙasa ne babu kofan fita rabi'atul adawiya tana ganin sa duk shiga kwana ukun nan da yayi yana shiga to duk waɗannan me yasa baka je gurin Allah mai bayar ba za ka zo ka ɗauki abin da Allah kuma ya hana ka san yadda Allah yake kyauta kuwa ka san yawan alkhairin Allah ka san yawan taskan Allah ta yaya za ka baro wurin Allah wanda yake bayarwa wanda abinsa kyautansa baya karewa ka zo kana neman abin da ya hana wannan shine la takshe min dikir riziki ma dama kaza mal'ana wa kaza ini la tanfaddu abada kar ka ji tsoron arzikin ka dai kare sai masa dan me ta ce ya alola ka gani ya yi alola ta ce yi min nafila raka yi nafila raka a biyu ka bauta ma Allah ya yi nafila raka a biyu ta ce karanta eh, azkar ka karanta istighfari kaza ya karanta aka ce cikin karama ta ɗibo zinari ta bashi aka ce daga ƙasa ta yi istikrajin wannan zinaren cikin karama ta bashi ya kama hanya ya fita ta ce gobe ma ka dawo washi gari ya dawo sai tana sa shi yana ibada da haka da haka wannan barawan da ya je gidanta satan sai da ya dawo tacaccen waliyi cikin waliyan Allah wanda yana nan cikin bayan Allah zababbo haka Yusuf na bahani kawo cikin Jami'u Karamatul Auliyai labarin wannan bawan Allah wannan waliyin Allah ainihin sa barawo ne sata ya je yi amma yana zuwa sata kawai aka kamo zuciyan aka dawo da ita aka yi ruwayin ɗinta ta dawo muminin zuciya wani fa ya taɓa zuwa fa ya taso daga makka ya zo madina don ya kashe manzan Allah annabi na cikin tafiya wannan mutum yana sanda a bayansa annabi ya waiwaya ya gan shi ya kama kakkarwa annabi ya ce ka zo yin kaza ne annabi ya shafi zuciyarsa imani ya sauka cikin zuciyar shi to abinda Allah yake so da mu shine muna rufe asirin junanmu me yasa Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi isa lismul fusuku iman kar ku yi zimdan kanku kar ku cutar da kanku sabila da duk abin da kai ma dan uwanka musulmi zai dawo kanka ne in ka masa zagi na aibatawa to kai ma wannan zagin da ya dawo kanka ne idan ka tona asirinsa to kai ma asirin kanka ka tona in ka yi maganansa bayan bayanan ka yi gibansa kenan ko to giban ka ne yasa Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya akula lahma akihi maitan fakarihtum ɗayan ku yanzu dai so ya ci naman ɗan uwansa mace ce ai sai ku ki shi to wannan duk yana cikin abin da Allah yake so sitirta wa musulmi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma kana Abdu fi auni akhihi middin wannan bawan zai yi kokarin taimakon dan uwansa musulmi to kun ga anan manzon Allah yana umarni da mene taimako ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen aikata aikin da Allah yake so ku yi taimakekeniya wajen tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya wajen abin da sabo ne da zai jawo sabo da gaba da fada da zubar da jini al'awun taimako ka duba mabukata ka taimake su ka duba wanda kafa karfe suka wato wato suke cikin kuncin rayuwa ka taimaka musu liyun fik zu sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar da gwargwadon abin da yake da iko wannan duka kula ne da yadda rayuwanmu take ciki yanzu mu ne za mu fara taimakon kanmu wallahi wallahi halin da muke ciki hali ne na istirja'i mu yi istirja'i mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ce kuma la haula wala quwwata illa billahi al azim mu ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mu mayar da al'amarin mu zuwa ga Allah waye san ran da za a fita cikin wannan kuncin Allah shi ya sani waye san ran da waɗannan abubuwa da suka yi tsada mu fa duba fa abin da suka yi tsada na kayan morewar rayuwa ba su taɓa dawa suka sauka suka dawo kuɗin da suke da ba ba su taɓa ba kawai abu ninninka kansa yake yi lokaci guda yanzu an zo gaban da mutum baya da abin da zai ci ko yana sana'a sana'an ba zai iya rike shi ba ko yana kwadugo kwadugon ma babu magina ba ginin masu fenti ba fentin masu uh, uh, wanki da guga sai an ci an koshi da ayi wanki da guga masu kaza masu kaza kowa ya ta gayyara yana cikin halin niyasu to abin da zan faɗa wa mutane shine su rike imaninsu talauci yakan raba mutum da imani in dai mutum imaninsa ba mai karfi ba ne to mu yi kokari mu rike mu kar mu bari talauci ya mana wasa da imanin mu je mu afka cikin saban Allah mu fito daga, daga, daga wuta mu je mu fada cikin toyayyen man gyada domin duk abin da ya jawo kai shirka ma Allah ka je kai tsafi ko eh, ka zo ka da Allah ka je ka kama wani sagegeduwa ko kuma ka zo ka saba ma Allah ka je ka aikata wani alkaba'ir saboda neman duniya wallahi ka ja kanka bala'i ka san ran da zaka fita cikin wannan bala'in ba idan ka ga jarrabawa ka koma zuwa ga Allah wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad ka fawwada al'amarin kama Allah kuma Allah ubangiji yana ganin ka kuma Allah ubangiji ba mai mantawa bane to wannan kenan ah, mun karanta hadisi ɗaya saura hadisi ɗaya kuma lokaci ya tafi amma insha Allah zan karanta ɗayan hadisin cikin minti uku wannan hadisi shi ma muslim ya rawaita manzan allah yana cewa la yakun ahdukum ya ƙulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u sa'atu walakin waɗinu fusa anfusakum an tuhsinu ila man ahsana ilaikum wa jitanibu isa'ata man asa'a ilaikum annabi ya ce kar ɗayanku ku ya ce shi ya zama ma'a ya ce sahabai suka ce waye in ma'a annabi ya ce shine wanda zai ce ni duk abin da mutane suka mun ramawa dan yi irin yadda suka mun haka don musu ba ba ma wanda ya hana ni ba zan ba ma wanda ya hana ni ba ba dan sadar ma wanda ya yanke min ba ba dan yafe ma wanda ya zalunce ni ba ma'ana ni dan yi mu'amala da mutane gwargwadon yadda suka mun annabi ya ce kar ku ya zama haka wanda ya hana ka ka bashi wanda ya yanke maka ka sadar masa wanda ya zalunce ka ka yafe masa wanda ya cutar da kai ka kawar da kai gabarinsa wanda yake son ka yi fushi ka ƙi yin fushin shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana ana karka ce kai dinnan yadda mutane an ya kula ana ma annasi in asanu ahsantu wa in asa annabi ya ce waddinu anfusakum an tusinu ila man ahsana ilaykum wanda ya kyautata muku ku kyautata mishi ku ninka mishi akan kyautatawa wanda ya cutar da ku kuma ku guji cutar da shi saboda haka kaga a daidai wannan gaban wanda ya hana maka ka bashi wanda ya cutar da kai ka yafe masa musamman a wannan halin da ake ciki kar ka damu da wai sai an yabe ka an gode maka kai dai in da ka yi ka yi don allah allah ubangiji yana gani idan za ka bayar ka bayar dan allah allah baya rainawa idan ka bayar ma allah allah ubangiji kuma ya yi alkawarin zai maye maka zai ƙara maka zai ƙarfafe ka zai albarkaci zuri'anka da bayanka babu wani wanda ya taimaki mutane face sai allah ubangiji ya taimaki zuri'ansa lokacin da zuri'ansa suke cikin nakasa da rauni to Allah ubangiji zai kawo wanda zai taimake su ya fitar da su cikin kunci ya fitar da su cikin damuwa ya kawo musu abin da rarrashi zuciyarsu yanzu kai kana son iyalanka su zama marayu su tagayyara bayan ka mutu to idan baka son iyalanka su tagayyara bayan ka mutu ka taimaki waɗanda iyayensu suka mutu suke cikin halin maraici wallahi allah ubangiji ba zai tagayyara iyalanka ba bayan ka mutu yanzu kana son matanka su fita suna bara a kan hanya bayan ka mutu sabila da babu wanda zai kawo musu ba ka so to wallahi tallahi ka taimaki mata marayu matan da mazajensu suka rasu wanda ake ce musu eh, eh, eh, al'ayama ne ko al'aramil ne to ka je ka taimake su wallahi in ka taimake su Allah ubangiji ba zai tozarta bayan ka ba wannan shine alkawarin Allah inna Allah la yudi wa ajral muhsinin bi dan tsaya a wannan abin da na kawo kuma insha Allahu gobe ma da mu zo da wannan maudu'in jibi ma da mu zo da wannan maudu'in dukka ababin umarni da kyakkyawan aiki musamman a halin da muke ciki yanzu na matsanancin hali allah ubangiji ya tausaya mana allah ya kawo mana mafita allah ubangiji ya dubi mu najeriya da idon rahama Sabikin rahamansa da ya lullube mu da shi Allah ya ci gaba da lullube mu da rahamansa albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da mu lafiya ya inganta rayuwar al'umman kasan nan ya inganta makoman kasan nan abin da ya taɓarɓare wanda su kansu shugabannin ba da su iya gyarawa ba Allah ubangiji kai zaka iya gyarawa ka gyara mana ba don halinmu ba domin alkur'ani domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin zaɓaɓɓun bayinka wanda idan suka roƙe ka kake amsawa to Allah ubangiji ka yi mana fa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad al-fatih al-khatim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh